وفي بعض الروايات نورا إني أراه babin da ya zo cikin bayanin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuru wani irin haske ne mai girma mai kwarjini mai tsanani anna arahu ta kaka yaya zan yi inganci ma'ana haske ya hana na ja kamar duk abin da kake son ku kalla har sai in yi karfin idanunka ba za ka yi ganin abin da kake tare da cewa ido ba baya gani sai da haske amma har sai in yi masa yawa kuma sai hana ka gani wa fi qawlihi da kuma fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'aytu nuran naga wani irin haske ne mai tsanani قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال عن قربورك سيدنا أبو ذر الله يكرمك دائك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نا تنبي منظم الله صلى الله عليه وسلم نشي هل رأيت ربك هل رأيت ربك شن كذا وبيجي لكذا إسرائيل مئاني قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nurun wani irin haske ne mai tsanani mai kwarjini mai haske anna arawa ya zan yi ingan ubangiji Allah قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراج ما حالت بين الرأي وبينه المازري الإمام المازري سينا كم من يمن يمال ميت وأن ke malaman hadisi yana da shari'a yana da magarganu game da sahih muslim shi ya faɗa yake nurun anna arahu الضمير الوارد في أراه راجع إلى الله سبحانه وتعالى فقال معنى الكلام منعني ومعناه سيسي معنى ولا مغنى أن النور منعني من الرؤية wannan haske shi ya hana ne daga Allah maɗauke sarki kama jaratin adatu kamar yadda al'ada ta gudana kowa ya san cewa duk irsha'il anwari al haske in ya idan baya gani shi da haske haske kuma yana ido yawa kuma sai hana shi gani wa man'iha min min idraki ma halak bainahu wa bainar ra'i bainar ra'i wa bainahu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ra'aytu nuran ay ma'anahu رأيت النور فحسب fa كأين غني ولم أرى غيره قال وهو نورا نور إني أراه بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه أي خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال. حسيني حسيني غريبا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي وحول السند قال وحدثني حجاج ابن الشاعر قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر اسم سيدنا أبو ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته <coughs> ولكن هذه سيدنا أبو ذر da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na tambaye shi fa qala yake an ayi an ayi shay'in kunta tasalu yake me zaka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yake kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbak yake ai da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai tambayar sa zan yi kaga ubangijinka qala abu dharr sai sayyidina abu dharr ne ce qad sa'altu ai na riga ka na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya bani jawabi da cewa ra'aytu nura na ga haske ne haske ka ina na gani babu fi qawlihi alaihi salam babin da yazo na fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanamu lallai Allah madaukakin sarki baya bacci baya gengeri baya komai wa fi qawlihi da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijabu an-nur hijabin Allah maraukin sarki shine haske law kashafa لا subhat wajhihi man taha ilayhi ya min من da Allah ya kwaye hijabin sa da jalala da kwargini da girma na haske Allah Ubangiji sarki sai ya kona duk abin da yake duk zai yi a ya koyi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أمر بن مرة عن أبي قبيلة عن أبي موسى قال عن كربون سيدنا أبو موسى الأشعري قال يكرم سجايته قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin mai ba mu da wayansu kalmomi guda biyar fa qala sai yace inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yake Allah madaukakin sarki baya barci bai kuma dace a ce Allah ya yi barci ba saboda Allah madaukakin sarki la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sai ya lamunce maka yace kai bawa na je da kwanta kai bacci saboda ni bana bacci ana qayyumu samawati wal ard ni ke sarrafa duniya ke sarrafa rayuwa baki daya da a ce Allah zai bacci ko ya rafkana wata rana sai wani noti ya kwanci shi sama ya fado sai na ya rubuta jiya da noti ya kwanci jirgi ne fado ba haka bane da Allah zai barci ko gengedi ko ya ramsana shi ke nan nan sai ne sai a halaka in jirgi ya faru unguwan da ya faɗi ya aka yi sa'adi in sama ta faɗo sai a yi mai akwai wanda zai fita babu wanda ne sai za ki Allahu la ilaha illa huwa al qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويكفى من ذا الذي يكاو كلمة من الجلالة الله لفظ الجلالة تفخم الله أين القرآن إن على رمى لفظ الجلالة ما حكمها هنا ها أمينه التفسير الله لا إله إلا هو alhayyul qayyum sai da kawo lafzul jalala mufassama sa'annan kuma ya biyo ya biyo wannan kalar cewa la ilaha illa huwa la ma'budu haqqun illa huwa la ma'budu bi haqqin siwahu la yastahiqqu al-ibadatu siwahu ba wanda ya tantance abota masa sai shi sarki rayuwar Allah da sarki zati zatiya ce sifa ce zatiya rayuwar ka kuma tsayayye ne da ran ya ka tire sai ne sai mutuwa da ba ka aka samu da kai aka ga dama aka tire sai ne الحي القيوم أي bi umuri خلقه ba kamar shugaban kasar ku bane ko shugaban kasar mu ko shugaban kasar su wata rana in manta da ku a rika tara dukiya ai gari ba ruwa ba iska ba menene a'a Allah shine al-hayyul qayyum shi ne ya halitta duk wani halitta Allah ya halitta shi kuma muktadar rububiyya ba kowa abinci ce ba kowa iska ba kowa ruwa mai bin Allah da kafiri da kan iska da kowa zai ke sha da koshi ya je yayi in kada ma wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil in ka ga dama ka miƙe in ka ga dama akwai rana akwai ranar da za a zo a tsaye da kai a yi maka hisabi a tambaye shi yasa yake alhayyul qayyum to an ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ba zai taba gengedi ma balle bacci in aka ce gengedi ya koru ga mutum to ina ga bacci da bacci da gengedi wanne ne fi nauyi bacci in aka ce gengedi ma da ba aka kore gengedi ma'ana min babil aura bacci amma duk da shi kuma sai da aka sake kawo wa tasila la ta'khudhuhu sinatun wala nawm السنة هي بداية النوم أوائل النوم لا تأخذه سنة ولا نوم sannan man zallazi wa ya isa ya shafa inda hu illa bi izni wa ya isa ya ce wajen Allah ba tare da izinin Allah ba yana sane da abin da ke gaba da su abin da ke wayo wala yufiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi a kursi yuhu sama wati wal wala ya uduhu wala ya uduhu kiyaye baki ɗaya ba su karfin Allah ba ba za yi ma Allah nauyi ba ko hola aliyu da Allah sai dai Allah baya barci sanadiyan Allah baya bacci shi yasa kai za ka kwanta kai bacci har kai min shari na kwanta ne bacci ya kwanta ya bacci da kwanta mu kwanta su kowa ya kwanta ya bacci saboda Allah da ya halitte ka shine al za qayyum la ta'kuluhu na wala naw ka kalla gani lokacin da mutum yake bacci kamar an ce ransa ne ba zai iya yin komai ba da komai zai zo shiga hancinsa wa yake kare hancin ka lokacin da kake bacci in idan ka biyu kuɗa yanzu za ka buge in kana bacci hancin ka wa yake karewa shanshani zai zai shiga kunnen ka menene komanka Allah mai sarki sai ke kare ka ya kare ka daga sharrin ya kare ka daga sharrin ah, dabbobi daga kare ka daga sharrin ah, al-hasharat duk Allah ne ke kare ka saboda shi al-hayyul qayyum alladhi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm amma kai ko wane ne kai duk inda ka kai da daukaka da daraja da menene in baka yi bacci ba sai ka menene ya karfi nuna karfi da isa da cika da batsewa ba an zuba sai je kan saki ke nan ya wani yana kan wanda ya dogara gare ka ya dogara a banza a wasi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh ko ne ne ko ne ne duk inda yake da daukaka da karfi da isa da menene shi ke nan sai kuma da ya gaji in ba bacci yayi ba kuma rayuwa ba za ta yi da kuma bacci ma nan bacci shine yanzu ka kai halin da ba ka da amfani da za ka yi wani abu ana bukatar ka ana bukatar ka huta saboda ka mai ma jikinka abin da ka rasa na karfi na isa na menene da menene to shi ne sai ga kowa ne ne kai kuma kowa ne ne mai shi bacci ya fi karfin ba wanda ya san lokacin da zai yake barci sai da ka zanka kana barci amma yaushe bakin ya zo yaya aka yi sai dai ka kanka kana bacci ko ka farka amma yaya aka yi aka bacci shi a shi yasa tura bature yi maka magani ba kai ce in ka sha wannan magani kada ka yi tukin mota kada ka yi kaza kaza kada ka ce ai ni zai sha na lokacin da bacci zo zai dauke ka ya karfin ka sai dai ka samu ka kana bacci to Allah barakin sarki ba ya bacci sai lamu ce ma kai ka je kai barci yana kiyaye ka shi ke kare ka Allah madaukin sarki baya bacci kuma bai dace bai dace a ce Allah ya bacci ba in ba haka ba ai da rayuwa ba za ta tafi kwata kwata kwata kwata kwata har abada ka duba gani sarkin garin ko gwamnati ta kanku ko shugaban ta kanku in ya barci ko ya rabkana sai ku wayi gari ba ruwa ba wuta ba kwanciyar hankali ba zaman lafiya direba in ya barci in ya gaggadi ko duk wani wanda yake tsaye wayansu abubuwa na karkashin da duk sa'an da ya rasu farko wannan tsarin abin bai to can da aka haife aka halitta duniya kake yi take sama na sama kasa na kasa har ana da kasa ba a taba samun kuskure aka ce yau sama ta rabta shi kenan an rabto shi kenan wani noti ya kwanci ko wani yara wani filata abin nan ko mai rai kuma kowa sai daga ga sama iya ganin ka me ke da saman ina ne aka sa filolin a kudu gabas ne yamma ina aka a sai da yadda ka gani iya bincike ka haka za ka gani kuma har ranar tashi alkiyama to sa'an nan kuma ya ne wani irin sirri ke ciki za ka gani insha Allah Allah ba ya bacci bai dace yi bacci ba ya fidul qissa wayar yarfahu yana sauke ma'auni kuma ya sauke wanda aiki sai ta kai da rinja a samu kwakwata wanda aiki sai kaza yurfa'u ilayni amalul yawmi qabla amalin nahar ana ɗaukaka ana ɗauka ana ɗaukaka masa ana kai masa ayyukan yurfaɗin amalin lai ayyukan da aka yi na dare za a ɗauka a kai sama habla amalin nahari kafin a waye gari kuma a yi na rana a ɗauka a kai wa amalin nahari habla amalin laili wal aksu sawa hijabuhu an-nur hijabi na Allah al-hijabu ma yahjuzu bainaka wa bain ash-shay'i huwa al-hijab هذا المتعارف بين بني الإنسان أما بالنسبة لحجاب الله سبحانه وتعالى يختلف عما تعرفه عن الحجاب بينك وبين غيرك alhijabi shine abin da ya kare ka kariya abin da ya kare da tsakanin da tsakanin ka da abu sai ce hijabi na Allah kuma shine haske ma'ana haske da kwarjini da ɗaukaka. na Allah madaukin sarki shi zai hana ka gari shi ba wani abu ne aka sa aka kare kai ne ba ka gani abu ya kare ka wa fi riwayat abi bakr annar hijabuhu nur aw hijabuhu annar annar wa nur ala abdi sawa law kashafahu law kashafahu da Allah ya yayi ya kwaye ya kwaranye wannan hijabi din la aharakat subahat wajhi subahat wajhi ai نوره وجلاله وبهاؤه حتى المذكر الله من الشسكي تتوقفع تقرجني هي قول الدك يا من أبن الله لا أحرقت صبحات وجهي من تهى إليه بقره من خلقه وفي رواية أبي بكر أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الاسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات في الروايه الاولى بخمس بخمس كلمات وفي هذه الروايه باربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث ابي معاويه ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور هذا هو الفارق بين الروايه الاولى والروايه الثانيه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني طوبى عن عمرو بن مره عن ابي قبيله عن ابي موسى قال عن ورد سيدنا أبو موسى الله يكرم سيدايتي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا قوم يا فأم من أربع ويسكلم من إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القصة ويحفظه ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار والخلاف في الرواية يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وفي هذه الرواية يرفع إليه عمل النهار بالليل الفرق في اللفظ والمعنى أي يرفع إليه عمل النهار بالليل أيكا دعاك درانا تدرس يا أو كفاحتي أي كان aka درانا يا أوكا da وعمل الليل بالنهار والخلاف لفظ لا ما ليس هناك كبير شيء babu isbatu ruwayatul mu'minina fil akhirati rabbihim subhanahu wa ta'ala babin da ke tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangijin su subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama mun gane yarahu al mu'minuna bi ghairi kayfi wa misali وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الإعتزال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف تمكن واتصال وذو القرنين لم يعرف نبيا كذلك كذلكما فحذر عن جدال اي حكى بدء الأمال شيء بدء الأهالي بدء الأهالي شيء بدء الأمال شيء وذو القرنين لم يعرف نبيا كذلك كذلكما فحذر عن جدال wajen su mu'tazilawa su كتب suka ce ba za a الله يعطيك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سي بيكي ما لم الإمام آه، جار الله الزمخ شيء بطم ما لم ينأت اللغة الله يباجي تفريق اللغة ينا إيا لم قطع لو يسو يقوم إيا ديكي تفريق اللغة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى حرف جري سيكي لا ليست إلى هنا حرف جري إنما إلى jam'u ala ila jam'u ala ay mufradu ala al'ala ni'am ila rabbiha nazira wai tana jiran ni'imar Allah maɗaukakin saboda shi dama kowa yana fassara ne dangane da aqidarsa abin da ya kamata ka fahimta shine littafin da za ka karanta malamin mai tece aqidarsa in aqida sana da kaza kaza kaza duk sa'an da ya zo wajen ayoyi ko hadisai shi da ke lankasa ya yi kwana don ya karfafi ya karfafi masu sa shi sa abin da ya haifar masa wannan ke ya ce ila mufradu ala'i al'ala ujan jam wal ila mufrad قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا إمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كربون الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يكي جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما yace aljanna guda biyu na azurfa da kowaransu da kowaransu da abu motsansu da ƙwaryarsu wa ma fihima wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim yace babu abin da ya hana abin da ke tsakanin mutane su ga ubangijinsu illa rida'ul kibriya ala wajhihi fi jannati adn illa rida'ul kibriyai sai mayafi na cika da kamala da kwarjini da isa banda Allah ba wanda yake zama na ya cika ya isa ya kamala saboda duk abin da kake tunkawo da shi ba zatin ka bane kharijun an zatika in kunta ganiyan fa anta ganiyun bil mali wa in kunta malikan wa in kunta ra'isan fa anta malikun bil jama'a in kana da kudi kai mawadaci ne da kudi in aka janye kudin fa sai ka zama mai in kana da karfi kana da karfi ne da lafiya in aka jini lafiya sai ne in kana da sarauta sarauta ne da mutane sai suka yi ma mulki sai ka zama mu'min to Allah madauki sarki suka zaki ne da ba ka da kuɗin ka samu kuɗi da kai ba shugaban sarki bane ka zo ka samu mulki kuma za ka zo ka rasa amma Allah madauki sarki tun da ya da sufofin ka kamala to shine ma da yake larabawa manzo Allah yana magana ne da larabawa sai sa sai musu magana da istiara yadda za su fahimta sai sa sai kawo wa ma bai wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriyai ala wajhi sai dai mayafi na kibriya al kibriya haka za a fassara kibriya a cikin gaba hausa sai ce kibriya a menene girman kai to wannan zai fassara za ta dace da Allah madaukakin sarki ya za ta wace fassara za ta dace da Allah madaukakin sarki cika da isa da kamala banda Allah ba wanda isa sa Allah da zai ke bada cikin hadisul qudsi al-kibriya wa izari wal azamatu ridai wa man naza'ani fi wahidin huma fa ba'du cika da isa da azama da azama nuna isa da girma na Allah Allah ke duk wanda ya jayayya da ni a cikin ɗayan waɗannan abubuwa sai na karya duk tarihin duniya har da zuwa yau har a da kasa sarki ne gwamna ne shugaban kasa ne kowane ne lokacin da aka kowa shi yana da inda kansa wallahi tallahi sai Allah ya karya sai Allah ya kunyata shi ko a sauke shi ko ya zo ya sauka sa'an nan ya zama kuma kaskantacce ana da shi shi sa duk sa'an da Allah ya dora ka kai kankan da kai kana kaskanta da kai sai ga Allah na sauka abin da ake so amma ji da kai da isa duk wanda ya shiga wannan sai Allah ya kaskantar da ya nuna masa matsayin sa kowane ne sai sa mutum kai hankali ana dora ka kan mulki ana dora ka kana ana jiniya sai garin gajin kai ka ne wa alaka la sharika laka a wannan lokacin sai Allah ya nuna maka kaskanci ka tashi je sakandare ya Allah madaukakin sarki tsari ne na mulki aka ce sai an yi jiniya ba za ka iya hanawa ba ya Allah gani ni kafi kowa sani na gani nan wane ne ni ba kowa bane ya Allah ga fi kowa sani na ba sani bane ya Allah ku ba muke ya Allah ku ba ku ba kuki ayi magana kar abi da abin da suke su ba sani bane ya Allah tsakaninka da Allah kana kaskantar da kai kana kankan da kai amma kana ji da kusa da cika wallahi wallahi sai Allah ya kanya. sai Allah ya kaskantar da kai kafin ka zo mutuwa tukunna Allah kiyaye kafin a waye gari ma ranar lahira duk wa'anda su jin da girman kai sai Allah mai da su kaskanta duwa a waki ya kira in tashi da kiyama Allah kiyaye fi jannati a fi jannati adni fi harfu jarrin jannati majrurun bi fi wa huwa mudaf adni mudafun ilayhi hada zan wa zarfiyya tarji'u ila man ite fi jannati adni wannan الظرف aka nawa وبين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن أي وبين القوم معنى وبين القوم في جنة عدن متعني سنتي الجنة عدن ظرفية ولا ظرف بان الله بني هو ظرف النوع ايه na qaumi ne ko to mu ya yi magana ne wa bainal qaumi fi jannati adani wa bayna an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya ko illa la yastaqilun قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن مسيرة قال حدثني عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت الجماني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقول سيدنا صهيب الله يكرم سجايك من ظن الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله منه قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم إن كان الجنة سكشغ الجنة ga ni'imomi da jin daɗi fiye da abin da zai kwakwalo ka za ka tsawara sai Allah ce kuna tsohon wani abu da tsare ku da ƙara muku faya na, sai su ce alam su bayyi dodo hana ya Allah baka ga shi ka faranta mana fuskar mu shi ka sa mana haske a fuskar mu alam tu hilla jannata wa tunajjina minan na. Allah ba ka faɗa mu aljanna ba Ba tsira da mu kuma daga bar wuta ai mu bukata ta biya ce nan qala sai ce fayakshifu al-hijab sai Allah ya yaye hijabi tsakanin shi da halittarsa فما أؤتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل إتي دوة نعمة أكي أجهن الجنة في أمن تابعتا وحور العين كأمثال نور المخنون ذا أعيتا ذا أعين بشيوي ذا زما ذا نونو ذا مدرة ذا ولهم طير بما يشهون دوة أذن با إسلام كليك ما أنت هذا ما أجهن الجنة أما ذا ذلك الله مرة يشهن سركي ليس من تابعتا نعمة سبب الجن ذا إنجن الله مرة يشهن سركي جعلنا الله منه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى والزيادة للذين أحسنوا وأن سكت أيدي منين الإحسان والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك menene al-ihsan dangane da sallah kai sallah yadda ya kamata farillai sannan kai na filfili me ihsani dangane da azumi kai azumi farilla sannan kai na filfili me ihsani dangane da aikin haji kai haji farilla sannan kai na filfili ma'ana abinda Allah bai wajabta maka ba amma ya halatta maka sai ka dauko kana yi dan ka cika mizanin ka ma'auninka shine ahsanta mun gane ku shine ihsani shine manzo Allah ya fassara shi an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai lil ladzina ahsanu wa ga waɗanda suka kyautata ayyukansu duniya yaya za ka kyautata ayyukanka a duniya duk fara'idun shari'a fara'idun shar abinda shari'a ya faranta maka ka taho da su yadda aka umurce ka dama jiya mun ji dan malam ya bayyana cewa duk waɗanda sidratul muntaha ita ce inda duk wanda aikin sa ya dace da sunnar manzon Allah da hanyar manzon Allah to aikin zai kai sidratul muntaha amma duk aikin da bai dace da sunnar manzon Allah ba ba zai kai sidratul muntaha ba sai ya je sidratul mai kenan sidratul kusma kenan zai saurata ba zai ba sai sa a hirɗe hankali da bid'a mun gane ko to sai duk ayyukan da aka ce kai na farilla sai kai sa'annan kuma kai tsari ba kari na bid'a ba a'a kari da aka nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai manzo Allah ce as-sunan ratiba sannan azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba uku isha hudu asuba biyar guda nawa kenan takwas goma sha sha bakwai goma sha bakwai in ka kawo su yadda aka ce ka yi su ka kyauta na kanka in kana son kuma ka yi ihsani makanka shine sai kai biyu kafin azhar biyu bayan azhar ko hudu kafin azhar hudu bayan azhar biyu kafin la'asar bayan la'asar babu biyu bayan magarba biyu bayan isha sa'annan kuma ga qiyamul layli ga salloli in kai alwala kai nafila in kai je masallaci kai nafila nawafil alkhair manzo Allah ya shar'anta wa'annan kana yin su kana sune ake tattarawa a lokacin da ka zo kana sallah kana Allahu akbar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shedan baya son ka zo kai sallah sai ka fi karfin sa in aka yi kiran sallah Allahu akbar sai ya gudu ana gama sai ya dawo ya zo yana tafinan ka ka ji hausun wani dan me liman ya jinkiri dan me liman ya sauri dan me ladan bai kaza ba dan me wani ya je matsayi ka wani ya ce ka matsa ka ka dan matsa masa ya shiga sai kai fushi matsa mai shiga bauta wa Allah sai kai fushi duk wannan shirri ne shi haka ta da ikama sai kuma ya gudu ana idan da ikama sai dawo kana Allahu akbar shi na sai ka ganka ga ka kasuwa ga ka cikin siminti da yaki da bulo ga ka gidan sai da motoci ga ka wajen kaza ga ka wajen kaza ga ka wajen dauke ka kuna ya ku ya wata ku cewa ya ku dawo saboda wayar ka a hudu din nan kada ka samu ladan baki ɗaya ku sai a ɗebe wannan a ɗebe wannan to shine sai Allah bada sarki sai shar'anta maka ala jinsan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'annan gibi da ake samu in kana na fili sai a ɗebo a cika a ɗebo a cika a ɗebo a cika karshe dai shi shi ne ke da kunya shi ke da kasara kai ba kai kasara to dan Allah ya kallon na bilbili abin a yi wasanni ne da su ai sai ka sai ka da ta maka kana yin waɗannan na bilbili kafin azhar guda biyu bayan la'asar kafin azhar guda biyu bayan azhar guda biyu kafin la'asar guda biyu bayan magharba guda biyu bayan isha guda biyu kafin asuba guda biyu waɗannan su ne sunanan ratiba raka'o'i goma sha biyu ke raka'o'i goma sha biyu ke a sunanan ratiba to sa'an nan kuma ƙari kan haka qiyamul layl in kai kai raka'a goma sha ɗaya ne raka'a tara raka'a bakwai raka'a biyar raka'a uku raka'a ɗaya gwargwadon abin da Allah ya kore maka duk sa'an da kai alwala akwai me sunan alwudu wannan sunna raka'a biyu bayan alwala ɗai bari a nuna maka gara batan da ke ciki don kasancewa kana kana hana kanka lada alkhairi mai ɗimbin yawa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye gari sai ba su labari da safe da safe sai kai bilalu jiya na shiga aljanna ko da na shiga aljanna sai na ji motsin takalmin ka a gabana yaya aka yi ne wani aiki kake tsammanin kai Allah ya baka wannan daraja sai bincika yayi tunani yayi tunani to talaka ne ba shi da kudi mu ba shi da kaza ba shugaba ne ba gwamna ba ne balle ce ai na ta ba su kuɗi ne na gyara musu ruwa na gyara musu wuta na gyara musu hanya na gyara musu asibiti duk wannan ba ba ba bai hau mulki ba bai hau kujerar mulki ba ba dan kasuwa ba ne balle ce na ba su zakka na sai mota ina raba ruwa na ba da kuɗi na abubuwa ne masifa ta same su na taimaka ba shi da ko daya